dr muhammad tahir kenan shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu fatocin kayan abinci da dabbobi ta najeriya waɗanda suka ɗauki matakin dakatar da kai abinci yankin kudancin najeriya wato aka shiga yajin aiki kenan shugaba dr muhammad tahir wani hali kuke ciki ne yanzu halin da muke ciki muna halin yajin aiki na sai baba ta gani na rashin kai kaya abinci ko ina dalili kuma shine duk kisan al'ummanmu da ake ba gaira ba dalili kuma mu 'yan najeriya ne wa'inda suke kisan nan suke kisan gilla na 'ya'yan najeriya ne ba wanda ya fi karfin doka a najeriya nan sannan daga faruwa abin da ya faru a insas har abin da ya faru a nan sasa ibadin kisan gillan da aka yi mana babu wani wanda ya ci mana ko sannu, to wannan mun tsunduma ne akan wanda suka nuna ba sa mu a can to dole za mu tsaya mu yi takatsantsan domin mu gudu mu tsira da rayukanmu faɗa mana zuwa yanzu wani hali ake ciki shin eh, an daina kai kayan abinci da shanu kudu kwata-kwata a sanadiyar wannan yajin aiki da kuke yi kwata-kwata mun daina kaiwa kuma ba za mu kai ba ya mutumin da zai dinga kashe ka yana maka kisan gilla sannan kuma za ka dinga kai masa abinci don saboda ji daɗin kashe ka saboda haka ba za mu kai ko ina ba kuma eh, ina muna ji kuma wannan ba mu ma fara ba ban gane ba fara ba bayan na san dai kun dakatar da mutanen ku daga shiga yankin kudu kuma ka ce ba fara ba eh dalilin abin da yasa ba mu ce nace ba mu fara ba ai mun fara nan fara nan mun fara ne tun ranar alhamis amma kuma ba mu san lokacin kare ta shi yasa nace ba mu fara ba ai kalma ce ta Hausa faɗa mana menene za a yi ko kuma menene a takaice waɗanne irin manyan dalilai ne yasa kuka kai ga ɗaukar wannan matakin na gaba ɗaya to dalilai da zan gaya maka dalilai guda biyar na farko inda muke zaune da su a nan lafiya a nan arewa to dole ne mu ma a bar mu mu zauna lafiya da su a can domin saboda dokar najeriya ta ba da dama ɗan najeriya da yana da dama kuma yana da hurumi ya zauna ko'ina a cikin najeriya ba wani wurin da gwamnatin uh, constitution na najeriya ya keɓe a kan cewa shi an keɓe masa wuri kaza ko kuma shi an keɓe masa wuri kaza babu a dokar najeriya saboda haka dole ne a bar mu mu zauna a ko'ina mu yi mu, kamar inda muke zaune da sunan lafiya kalau na biyunsa dole ne sai an samar da tsaro a rayukanmu wanda ya zamanto ba za a dinga barazanar kisa irin wannan kisan kiyashi ba dole sai an ɗauki mataki wanda ya zamanto duk wanda ya aikata to lalle ya tabbatar cewa lalle hukuma ta san cewa ya aikata laifi na uku na wanda suka yi mana kisan gilla tun daga yan sas har zuwa sasa dole hukuma ta farauto su ta kama su domin saboda a gurfanar da su akan kan sun aikata laifi idan kuma ya zamanto wannan nan ba aikata laifi ba ne fa kada ya zamanto a ce wani wanda ya zama ta baya ta'addanci a tura shi je ta'addanci karfi da yaki ba ma bukatan haka na ukunsa kuma dole ne wa'annan al'ummanmu da aka kashe babu gaida babu dalil ba su ci ba ba su sha ba da kuma dukiyar mutane da aka kona da shaguna da gidaje da da da da motocinmu da aka kone wannan yana daga cikin sharuɗan dole sai an biya mu ba ma kuma gudun komi akan wannan na hudun shi eh, ne rashin tsaro akan kayanmu wanda zai to a kasuwancin kawai kafin muje an raba najeriya kamar ba kasa dai ba ya to nan idan ka tashi lafiya kalau za ka je idan ka tashi wani wuri kuma ba za ka je lafiya ba yanzu misali kamar daga adamawa in ka daga kayan ka misali tun daga mobi maimakon ka bi ta eh, taraba benue plateau eh, um, cross rivers ebonyi abia har ka je fatakot za a kashe sama da naira 450 zuwa naira 500 alhali kuma ƙasa ɗaya ce idan can ɗin ba ƙasan nan ba ce to dole ne ya zama to a ba mu passport wanda za mu ce cewa lalle wata ƙasa ce za mu shiga amma in a najeriya ne dole ne a dawo da doka da oda mu masu bin doka ne saboda haka mun yadda mu biya haraji na local government ko na state government a duk abin da take bukata a kan kowane irin nau'i na kaya a can inda za mu sauke kuma dole ne mu biya su kowane irin nau'in kaya mu biya su haraji na local government ko na state government amma daga inda muka biya muka tashi muka karbi takardu na haraji na local government na state government sannan duk local government da zaka taka duk falwayan da zaka taka sai ka biya idan kai magana sai ce this is my, my papa land labarin da muke da shi yanzu kayan abinci kamar sun fara yin tsada sosai a yankin kudancin najeriya shin so kuke ku horar da mutanen kudu su samu karancin abinci har su gane muhimmancin ko kuma menene asali kuke nufi ne asali dai idan suka san haka ne ai ne za su baka bayanin wannan domin saboda mu kisan gillan da aka yi mana kuma ba wanda ya ce mana komai daga sarakunan su har gwamnonin su har kowa da yan siyasa ba wanda ya ce mana a abinda aka yi musu dan laifi ne ba wanda ya ce mana kala daga ciki to mu dabbobi ne to saboda haka mun yi wannan ne domin saboda na ɗaya dai mu kare lafiyar dabbo al'umma mu mu kare lafiyar al'umma membobin mu domin ba mu yadda a ji ana kashe su a banza ofi ba saboda haka muka rike wannan kaya idan muna da muhimmanci yan arewa tana da muhimmanci a kudu ko south south ko south east ko yammacin lagos za su gane idan kuma ba mu da amfani a ciki mun yi alert ne domin su gane cewa mu ba zaune gari banza ba ne ba ka razube ba ne yan arewa muna da yanci muna da dukiyarmu wanda ya zamanto ba za a ce mana mu kaska ne raba jini ka sha jini ba. Dr. Mama Tahir faɗa mana me kuke tsammani ya jawo muku tsana daga wajen mutanen kudu inda ake samu ana kashe ku wani laifi kuke wa mutanen da ya jawo haka. Ka manta da magana da Malam Aminu ya faɗa? Ya Najeriya ta mutum uku ce daga sha-sha-sha sai ɓarawo sai mahaukaci. to ku a cikin ukun a wani bangare kuka samu kanku a ciki. to yanzu dai mun dafi kanmu a cikin sha su din domin saboda ba mu san ciwon kanmu ba mun zama ba mu da zuciya ba mu da kishi ba mu da haɗin kai in ba don wannan ba wallahi duk najeriya na ba wanda ya sai daga arewa ya tsa domin arewa kowane ne a cikin duniyan nan a cikin najeriya inda ya san najeriya wallahi arewa zamanin susar sardauna na arewa ba kara zube muke ba yanzu ma kuma ba za mu zama kara zube ba saboda haka dole ne a zo a yi zama kasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya idan kuma ba haka ba to kowa ya ji a jikin shi yi mana kiyasi a takaice irin asarar da aka samu musamman ma watakila wanda aka sani kwanan nan na kasuwar sasa din na ibada. mal nasiru ba zai iya gaya maka kiyasi ba domin saboda har yanzu muna tattara shekaran jiya na an ga mana gawa goma sha bakwai har ma sun rube ballantana wayanta an kashe mana wajen kusan 150 da wani abu akwai wajen 56 suna asibiti a wurare daban-daban to saboda haka asaran da aka yi sai dai Allah amma muna nan muna tattara kiyasi yawan shaguna da kuma yawan motocinmu da kuma yawan gidaje da kuma yawan rayukan da aka kashe muna da labari ko waɗanda suke zamewa su bijirewa umarnin da kuke bayarwa su nemi kai abinci zuwa kudu kuna da wannan labarin muna da wannan labarin suna daga cikin shashashu din ai suna daga cikin shashashu in ba dan shashasha ba yaya za ka yi kana kai dukiyar nan ma wanda yake halaka ka kuma kai kake dukiyar nan daga ɗaka ɗauka ka kai din kuma ka kai masa ya ci ya koshi ya yi tumbi kuma zai halaka ka amma duk da haka kokowan lalle lalle sai ka kai masa in ba shashasha ba waye haka ai wayannan masu guje-guje akan can lalle sai ah, sun kai musu wannan abu akan neman yancinmu da kuma neman cewa arewar ƙasa ce kuma ah, mutane wanda ya zama da suna da karanci kuma suna da duke su ba zaman kara zube ko kuma zaman kaska muke ba ai da ba za a yi haka ba saboda haka duk wayanda suke wannan guje-guje suna ganin za su yi kuɗi rana ɗaya ƙarya ne kuɗi sai Allah ya yi shi zuwa yaushe kuka ƙayyade za ku dakatar da wannan yajin aikin wannan amsa shugabanni su za su baya walau su na can walau kuma shugabannin su na gargajiya na can walau kuma gwamnatin kasa ko kuma 'yan majalisar su ne za su ba da amsan lokacin da za a janye ina da labari a tarihi cewa in mutum aka ga yayi layar zana ya bace sai a ce ya koma kurmi ne wato ko lagos ko yankin kabilar ibo da sauransu sai can watakila ya fara tsufa ne yake dawowa gida ya mi za ku ce irin waɗannan mutanen hausa suka ce da kowa ya bar gida gida ya bar shi kuma samun sai bango ya tsage kadangare zai samu wurin shiga saboda haka duk wanda ya zama yana ganin cewa ka ubansa a haife shi a can ko kakan shi a haife shi a can ko shi ya haife shi a can ya girma ya yi libasi ya yi wane ne kaza kaza mafarki ne yake yi arewan nan ita ce gidan uban kowa inda dan arewa ne saboda haka kowa ya kuma kurmin nan ya je zauna a gindin kwakwa ko kuma yana ganin kallon cewa shi ya waye wane ne kaza kaza arewa nan da ita za ka dawo kuma idan ya zama tun baka dawo ba, ran da aka fara kai da kai shekara talatin a haife ka can ko a haife ubanka a can haɗa za a kashe ku saboda haka muna nan ba za mu iya watsi da arewa ba akwai wasu masu shirya karshe kenan da suke cewa wannan ma fitinar ta shafi daga masu neman raba najeriya ne yan biyafara Eh, mutanen su namdi dikanu kenan a kudu maso gabas sai kuma mutanen kudu maso yamma an ci batun watakila zaben 2023 ne yake jawo da wannan fitinar kuwa kungiyar ku me kuka dauka mu kungiyar mu Najeriya Najeriya ɗaya ce kuma dunkulellar ƙasa ce amma idan mutum yana mafarkin cewa an araba a ta riba to araba mana kowa ya gari garin su amma ba ma fatan cewa araba Najeriya mu duka uwa ɗaya uba ɗaya na haka ya kamata mu zauna kuma mu zauna lafiya kalau su da suke mafarkin cewa a raba ko kuma don saboda wani biyan bukatansu to bi izinin lahi ta'ala ba za su samu biyan bukatansu ba a kan don saboda sai sun halaka mu mun sani cewa abin da ya shafi wa'annan abubuwa da yake faruwa a arewa setup ne wata kullalliya ce wadda ya zamanto lalle sai an tilasta mu an haɗa an cusa mana yunwa ko an cusa mana rashin ilimi ko kuma an raba mu da dukiyar mu kamar shanu da kayan gona da sauransu Allah yana nan kuma mun sani duk masu shirya su akwai ranar da za a zo a fasa kwai. An ce ko su jami'an tsaro da suke neman wargaza wannan yakin aikin naku. Eh mun san da su amma muna tun daga abin da ya shafi shi wanda ya san kanshi akan cewa yana turawa don saboda a wargaza wannan tafiya ba zan kama sunan kowa ba yanzu amma kifi yana ganin sa mai jarkoma ko kifi yana ganin ka mai jarkoma. daga yau zuwa gaba duk wani jami'in tsaro ba mu ci ba ba mu sha ba ba ba mu daki kowa ba ba mu zage kowa ba ba mu tara tashin hankali ba mu ba 'yan ta'adda ba ba ma kuma karnin ta'addanci ya je ya za mu to za mu zo mu fasa kwai kowane irin jami'in tsaro kuma ba za mu ji tsoron komai ba yanzu tura ta kai bango a ƙarshe gaba ɗaya za mu ji tsoro a ciki a ƙarshe gaba ɗaya ko wani jami'in gwamnati daga fadar shugaban ƙasa ko daga jihohin na wanda ya tuntube ku kan wannan matakin babu wani ai shi yasa nake maka magana daga nan jami'an nan gaba ɗaya ba wanda ya taɓa ce mana kala tun daga shugaba da shugaban kasa har zuwa kasa su kuma yanda suka yi mana ta'addancin ba wani gwamna ko ba wani shugaban kasa ko mai gidan sarki ko wani abu wanda ya ce mana kala an mai da mu shudin ta baki malam aminu kano in ba dan haka ba ya za a dinga irin wannan kisan kiyashi mun zo mun rubuta takardu ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba har yanzu kamar kamar kamar an kai wasiƙun gidajen kurame ai bai kamata ba Dokta Muhammad Tahir mun gode kwarai da gaske. Ni ma godiya ne ke madalla, Mallan Nasiru.